Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma a tasoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna iya kuma kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Juma'a 31 ga watan Agusta shekarar 2018. Suna na safina ta sada sodangi a yau muna tare da sarfila hashin gumel da ma sauran abokanan aiki inda muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. cikin mako mai zuwa ne kasar china za ta gudanar da wani babban taron koli na shugabannin afirka da 'yan kasuwar china koriya ta kudu za ta aika da wani jami'in ta na musamman zuwa koriya ta arewa a mako mai zuwa domin tattaunawa kan kiran wani taron koli na uku tsakanin shugabannin kasashen biyu rundunar sojan ruwan amurka ta ce ta tarwatsa wani gungun 'yan smoga masu safarar makamai a tekun adin na kasar yamal mai fama da yaƙe-yaƙe kayan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karɓi bakuncin shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel tare da tawagarta. A cikin tawagarta akwai 'yan kasuwa masu masana'antu da zuba jari ƙanana da manya. Ma'anar wannan shine su kawo kamfanonin da za su zo su zuba jari harkar noma, harkar kere-kere da masana'antu. Su su ci riba su samu aiki a ƙasar su muma mutanenmu su samu aiki a nan Najeriya amma muhimmin abu a gare su za kuma ku ji da alamu gwamnoni sun yi nasarar tura matsayin farko ta shugabannin jam'iyyar apc na zaɓar 'yan tinke inda suka takaita hakan ga zaben shugaban ƙasa kawai shin hakan mai yiwuwa ne wannan tsari yana da cikin kundin tsarin mulkin wanda akwai delegate din sunanan sannan kuma wannan na membobin jam'iyya wanda shi ake cewa a tinke wanda shi ma akwai a kundin tsarin mulkin kowanne idan jiha suna sha'awar su yi za a iya a ba su dama haka kuma za ku ji a wani yunkuri na karfafawa yaƙi da 'yan ta'adda da rundunar sojin najeriya ke yi masarautar anka a jihar zamfara ta fito da wani sabon tsari sai kuma shirin duniya Amurka da Muhammad Lalo zai gabatar mana daga baya kuma mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashin Gumel. cikin mako mai zuwa ne kasar china za ta gudanar da wani babban taron koli na shugabannin afirka 'yan da 'yan kasuwar china taron da zai wato zai baiwa shugaban china shi jinping babbar damar bayyana manufar shirinsa na samar da manyan hanyoyi da gine-gine na duniya duk da cewa shirin ya suma furkanta kalubale china ta kaddamar da wannan shiri na miliyoyin dalolin amurka na tsare-tsare da karfafa harkokin cinikayya a duniya shekaru biyar da suka gabata shirin da yanzu haka ya shiga cikin kundin tsarin mulkin kasar haduwar ranar sake tunawa da wannan shiri da kuma babban taron kolin china da afirka zai bayo bejin damar kusantar da nahiyar afirka karkashin tsarin a cewar masu fashin baki ya zuwa yanzu dai kusan ƙasashe tara ne a nahiyar suka kulle yarjejeniya da china dangane da wannan shiri nata yayin da kuma tana kan teburin tattaunawa da wasu ƙasashe ashirin a lokacin wannan taro masu fashin baki na kyautar tsammanin za a samar da sabbin basussukan da za a baiwa wasu ƙasashe, da kuma saka hannayen jari yayin da ita kuma china ɗin za ta yi ƙoƙarin mai da martani kan irin sukar da ake mata na cewa tana saka wa kasashen tarkon bashi a ɗaya ɓangaren kuma ana sa ran cewa idan shugabannin afirka suka haɗu wajen taron kolin china da afirka na wannan shekarar da za a yi mako mai zuwa za su kulle rijiyoyi masu yawa da suka hada da kasuwanci raya ƙasa da gine gine masana'antu ya zuwa yanzu dai china ta bayar da bashin kuɗi sama da dala biliyan 142 ga ƙasashen afirka kuma wannan taron kolin da za a yi zai sake ƙarfafa dangantaka china da ƙasashen ta wannan fannin na basussukan da take basu. sai dai kuma 'yan siyasar amurka na gargaɗi kan dogaro da kudaden China yayin da manazarta masu duban dangantaka China da afirka ke ganin dama ce ga shugabannin afirka su nemo sabbin hanyoyin da za su taimaka wa kasashensu cimma muradansu fiye da yarjejeniyoyin da suka kulla a can baya. a farkon watanan ne sanatocin amurka goma sha shida suka rubuta wata takarda ga sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin da sakataren harkokin wajen amurka michael pompeo suna mai nuna damuwarsu kan yadda china ke bayar da bashi ga kasashen to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya alhamis ne wani na kusa da hannun dama fafaroma faransa zai bayyana shi a matsayin mai nutsuwa duk da zargin da yake sha na cewa yana sanar da zargin lalatar da ake yi wa wasu limaman majami'ar katolika musamman ma wani limamin sa amurka amma ya yi kunnen uwar shegu da batun sakataren harkokin wajen vatican ya ce papa roma francis ya kama kansa duk kuwa da zargin batancin da damuwar da wani tsohon babban jami'in cocin ya yi mishi har ma ya yi kira ga papa ya yi murabus wanda ya zargi papa roma din carlo mario vigano tsohon jami'in majami'ar ya shiga ɓuya bayan zargin da ya wallafa mai shafuna goma sha ɗaya waɗanda ta taimakon wani fitaccen ɗan jaridar ƙasar italiya a cewar vigano paparoma yana sane kuma ya ƙi yin komai akan zargin da ake yi wa theody mccraig na aikata laifuka iri daban-daban da ba su dace ba koriya ta kudu za ta aika da wani jami'inta na musamman zuwa koriya ta arewa a mako mai zuwa domin tattaunawa kan kiran wani taron koli na uku tsakanin shugabannin kasashen biyu mai magana da yawon shugaban koriya ta kudu ya faɗa a yau juma'a cewa jami'in koriya ta kudu da ba a bayyana sunansa ba tukunna zai tafi zuwa pyongyang ranar laraba shugaban ƙasar koriya ta kudu munja'in da na koriya ta arewa kim jong-un a taron kolin da suka gudanar a watan afrilu sun amince akan cewa mun zai ziyarci pyongyang cikin wannan shekarar daga ƙarshe rundunar sojan ruwan amurka ta ce ta tarwatsa wani gungun 'yan samoga masu safarar makamai a tekun adan na ƙasar yamal mai fama da yaƙe-yaƙe a wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce jirgin ruwan yakin amurka mai tarwatsa makamai masu linzami da ake kira uss jason dunham ya kama wani dan jirgin kwale-kwale shaƙe da makamai da aka bi da su ta kan ruwan tekun Adam. lamarin da ya faru ranar talata a wani hoton bidiyo da aka fitar da safiyar yau juma'a ya nuna ƙaramin jirgin da aka yi amfani da shi wajen fasa ƙorin. sojojin ruwan amurka sun duba ba tare da wato sun duba tare da kwace makamai waɗanda suka haɗa da bindigogi nau'in ak-47 sama da dubu da sauran makamai masu sarrafa kansu rundunar sojan dai sun ce har yanzu ba su gano ta inda aka fito da makaman ba tukunna waɗanda yanzu haka ke hannunsu. Sarfila Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A yau ne shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta kai ziyara Najeriya inda suka sa hannu a yarjeniyoyi guda uku da suka hada da noma, cinikayya da kuma bunƙasa sha'anin kere-kere na motoci da na'urori na zamani ga rahoton Umar Faruk Musa. yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya karbi jagorancin shugabar kasar jamus angela merkel tare da tawagarta a wata ganawar da aka yi akan mu'amala na cinikayya da bunkasa bangarori na diplomasiya tsakanin kasashen biyu da kuma duba hanyoyin da za a bunƙasa sha'anin noma a cikin najeriya ga kaɗan daga cikin ya kwarekwariyar kaɗe-kaɗe da raye-raye da aka yi wa shugabar a lokacin da za su fara ganawa da shugaba muhammadu buhari 'yan gala da kaɗe-kaɗe kenan da ke hadar gwamnati waɗanda ke yi wa baƙi hidima idan suka shigo najeriya domin gana da shugaban muhammadu buhari suna baje kolin su a lokacin da za a fara wannan ziyarar da yake minista mai kula da sha'anin kasashen waje na najeriya ya bayyana wa manema labaru cewa an shimfiɗa ko sa hannu a yarjejeniyoyi guda uku da suka shafi sha'anin noma da cinikayya da kuma bunƙasa sha'anin kere-kere na motoci da na'urori na zamani na tuntubi malam garba shehu domin jin ƙarin haske dangane da waɗannan yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu ko kuma ake sa ran za a tabbatar da su da shugabannin biyu suka amince da su. shi sha'anin motocin volkswagen kamar burin shi ne a ringa kera su a nan najeriya ba wai a kawo taya a kawo wili a kawo kujera a daura a nan najeriya a hankali a hankali za a fara kokarin a kera ta a nan gida najeriya na biyu kuma yarjejeniya shine wani bashi da za a kawo daga can don taimakawa ƙananan manoma akwai wannan bangare na babban bankin najeriya central bank sabon kamfani da suke kira nirsal wanda ke tallafa wa kananan manoma saboda haka yanzu an samu kuɗi daga waje za a ƙara masa sannan eh, sannan a ban rike ba tambayi wannan ba sannan abu na uku a cikin tawagarta akwai 'yan kasuwa masu masana'antu da zuba jari ƙanana da manya ma'anar wannan shine su kawo kamfanonin da za su zo su zuba jari harkar noma harkar kere-kere da masana'antu su su ci riba su samu aiki a kasar su muma mutanenmu su samu aiki a nan najeriya amma muhimmin abu a gare su kasan turai suna ta kuka da 'yan afirka da suke tsallaka teku suna zuwa suna tare musu a can to yanzu ai gani suke abin da za a yi a riƙe matasa a nan gida najeriya da afirka shine a kakkafa masana'antu su samu aikin yi kamar an sa lokaci da za a fara gani a zahiri wannan yarjejeniyar ta tabbata a ƙasa to ai ya dogara tun da kaga yarjejeniyoyi ne tsakanin 'yan kasuwa yawanci tun da su Germany tattalin ba kamar china da gwamnati ce za ta ce a ɗau kuɗi a je a kai ba watakila da sha'ani na bankuna da sauran za su shigo ciki tsakanin 'yan kasuwar namu da nasu na can muhimmin abu dai an sa hannu a kan takarda an yi yarjejeniya sai mu jira mu ga kuma me zai biyo baya umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria to madalla an gaida umar faruk musa Gwamnan Plateau Simon Lalong ya ce jam'iyyar APC ta amince da zabar 'yan tinke ga fidda dan takarar shugaban kasa kadai amma duk sauran mukamai wakilai za su zaɓi gunayensu ga rahoton Nasir Adamu El Hikaya. shugaban najeriya muhammadu buhari ke bukatar jam'iyyarsa ta apc ta tabbatar da adalci wajen zaben fidda gwanin jam'iyyar ga masu son takarar mukamai a zaben 2019 da alamu gwamnoni sun yi nasarar ture matsayar farko ta shugabannin jam'iyyar na zaben yar tinke da kaita hakan ga zaben shugaban kasa kadai zaben fidda gwanin shugaban kasa na apc ba zai haifar da wani sabon abu ba fiye da gangamin jam'iyya abuja don jam'iyyar ta tsayar da shugaba buhari a matsayin dan takara ba hamayya so but for the presidential election we all agree that we adopt a direct uh, primaries for the presidential election nan gwamna simon lalon na filato ne ke cewa jam'iyyar ta amince da zaben yar tinke ga fidda dan takarar shugaban kasa ne kadai amma duk sauran mukamai wakilai ne za su zaɓi gwanaye duk da haka lalan ya nuna akwai kofar yin zaben yar tinken gajiyar da ta ga za ta iya ta hanyar amincewar akasarin shugabannin jam'iyyar sai a duba a bata damar haka sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya yi bayanin yadda lamarin yake wannan tsari yana da cikin kundin tsarin mulkin wanda akwai delegate din sunanan sannan kuma wannan na membobin jam'iyya wanda shi ake cewa yar tinke wanda shi ma akwai a kundin tsarin mulkin kowanne idan jiha suna sha'awar su yi za a iya a ba su dama amma ba wai don wani bangare a jihar suna so ba ne a sai su shugabanni wannan jiha din masu ruwa da tsaki na wannan jiha in suka haɗa kansu suka ce suna sha'awar su je su tinke sai a ba su dama su je su don shi demokradiyya tsari ake bi idan kuma abin bai saba tsarin mulkin jam'iyya ba to kaga za a bi Wasu 'yan takara na fargabar zaben fidda gwanin ta hanyar wakilai wato delegates zai ba wa 'yan amshin shatar gwamnoni ne nasara inda 'yan bora za su tashi a tutar babu. Nasura da ya marar Amurka daga Abuja. madalla a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Karamar hukumar Anka na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da suka fi fama da ƙalubalen kai hare-hare a jihar Zamfara. A dalilin haka suka fito da sabon tsarin tattaro hancin dukkanin rigagen fulanin da ke tarwatse a yankin zuwa gari ɗaya. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyinna na ɗauke da ƙarin bayani. Karamar hukumar mulki ta Anka na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da suka fi fama da ƙalubalen kai hare-hare a jihar Zamfara, inda alƙaluma suka nuna cewa an kashe ɗaruruwan mutane tare da cinnawa garuruwa da dama wuta lamarin da kuma ya yi sanadiyar raba akalla mutane dubu ashirin da tara da muhallansu a yankin kaɗai. A zaman wani yunƙuri na ƙarfafawa yaƙi da 'yan ta'addar yankin da yanzu haka rundunar sojin Najeriya ke yi masarautar anka ta fito da wani sabon tsari na tattaro hancin dukkan rugagen fulani da ke tarwatse a yankin zuwa gari daya sarkin zamfara anka alhaji attahiru ahmad wanda kuma shine shugaban majalisar masarautu ta jihar ta zamfara ya yi bayanin yadda tsarin zai kasance kayan duk wannan ya zo ga sauran mutane ne suka fara wahala da su ne a cikin wahalar nan su ake zuwa ana ɗauke wa shanu ɗaya bayan ɗaya su ake kashewa ɗaya bayan ɗaya ba tare an sani ba to sai na lura cewa sai ka gan scatter sannan kuma zaman scatter haka nan ya sa kuma shanan scatter to mafi yawan su ba su kusa da hurumi matsala da ta same inda yake duk aka duba fulani ne ke yi fulani ne a ciki kuma wurin fulani suke da masauki duk barayin nan ko ta uwa za ka samu cewa cikin suke ka shi ne kuke domin a taimaka musu a kayan gyara da wanda da da makwabta to da kuma ake gari su ma su yi gari to su dawo mana abu haɗe sai a yi musu gari ɗaya idan aka musu za a samu a yi musu makaranta za a yi musu asibiti za a sa musu ruwa za a musu titi da sauransu to sai dai a cewar wani mai sharhi kan lamuran tsaro squadron leader aminu bala sakkwato mai ritaya akwai babban kalubale ga sabon tsarin eh to yana iya yi eh, ba zai iya ba amma tunda da manufa ake ciki an yi na ga dalilin ga matsalolin da ake ciki ina ganin abin zai yi amma gaskiya ba zai wani tasiri in yadda aka nufi ba sannan kuma cikin kwanaki yau za a yi wannan abu don abin da addal ya ta mutanen yawancin fulanin ba za su so su yi wannan ba sannan na biyu gwamnatin tana da hali ta kudin za ta iya ta musu waɗannan abubuwa to in ma an yi haka ai waɗannan gurbi ɗin duk inda suke tafiya su je su kulla wannan abubuwa sun sanya za su yi kuma ina gani akwai wanda ba su koma a najeriya ɗin nan duk da haka dai sarkin zamfaran na anka yana ganin za a iya samun nasarar tsarin ya kuma yi tasiri sosai a yaƙi da matsalar tsaro a yankin a to masu ko da ba haka ne yake ba ai ko su da akwai ƙauyuka ne hausa hausa amma na ga cewa ko da tsaunin za ga akalla akwai magidanci wajen ɗari ɗari uku ɗaya to yanzu ai ba mu yi muke muna tare da hukuma ne komai za tsaye na ma tunanin yin wannan ranci da sauransu. yanzu haka dai runduna ta musamman ta sojin najeriya da ta kumshi sojojin sama da na ƙasa haɗi da jiragen yaƙi suna ci gaba da kai hare-hare a maɓoyar 'yan bindigar da ke cikin dazukan jihar ta zamfara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya. da Murtala Faruk Sanyinna. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11 da minti 17 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shin menene zaben tsakiyar wa'adi ko kuma midterm elections da ake yi a nan Amurka? wani irin tasiri yake da shi ga siyasar kasar da kuma gwamnati mai ci kaɗan kenan daga cikin batutuwan da za mu tattauna a cikin shirin duniyar amurka na wannan mako da farko fagen siyasar amurka na ci gaba da ɗaukan ɗimi yayin da ake tunkarar zaben tsakiyar wa'adi ko kuma midterm elections a turance wanda za a yi a watan nuwamba mai zuwa shin yaya zaben na tsakiyar wa'adi yake tambayar kenan da na fara yi wa hassan jibiya mazaunin amurka kuma masanin siyasar kasar a tattaunawar da muka yi da shi um, zaɓe ne na akasarinsa dai ba wai zaben shugaban ƙasa ba ne ko zaben um, wanda suke makarrabansa zaɓe ne kawai na 'yan majalisar uh, wakilai da majalisar dattawa hmm. da kamar dukkan majalisar wakilai za a eh, za su wannan zaɓe zai shafe su 'yan mambobin majalisar ah, wakilai wato sannan kuma kamar ɗaya bisa ukun sanatoci su ma na amurka su ma su za a wannan zaɓe zai shafe su hmm. eh, da kuma wasu daga cikin gwamnoni to ka gani za a iya cewa zaɓe ne wanda yake da muhimmanci sosai. wanda ake yin shi wato duk shekara hudu eh, shekara biyu bayan gwamnati mai ci ta kafa gwamnati sai a yi wannan zaben eh, gwaji wanda ko da yake dai eh, tarihi ya nuna cewa gwamnati mai ci takan sha kaye ne a shi wannan zaben kusan shekaru aru da suka wuce duk idan aka tashi yin shi za ka ga cewa gwamnati mai ci ta sha kai a irin wannan zaben gwaji ko kuma midterm elections. kamar menene ta kamar me yasa ake samun irin hakan a irin naka tunanin wato abu ne wanda yake da wahala tun da hawala wato cewa ga wani takamaiman dalili tun da wato ba za a ce duk gwamnatocin da suka gabata ba kamar a ce duk suna da kudurori marasa kyau ko kuma za su ba duk ah, masu zaɓe haushi da sauransu hmm. but ah, ah, ina ganin cewa kamar wato wani zaɓe ne na huce haushi kamar gwamnatin da ta kamar a ce 'yan democrat ne suka ci kamar mun ga lokacin da obama ya hau ya ci zaɓe hmm. lokacin da democrat suka ci zaɓe a 2007 da aka tashi yin midterms da bayan an nasa da shi 2008-2010 hmm. mun ga cewa republican suka zo suka ci suka yi taking over uh, na house din eh, da you know to hmm. yanzu ma haka ana ganin cewa democrats suna da damar su iya eh, ko da ba su iya kwace senate ba su iya kwace Um, ainihin uh, majalisar uh, wakilai na biyu kuma akwai wani wato muhimmin abu da yake faruwa a wannan midterms elections hmm. mutane wato haji mahmud ba sa fitowa kamar yadda suke fitowa idan aka tashi zaben shugaban kasa. Hmm. Uh, tarihi ya nuna cewa duka kwata-kwata suke iya shi mutum kasi eh, kashi arba'in cikin ɗari ba suke mm. fitowa su yi zaben midterms. Mm, ko mene nisa? Mm. Duk da yake zaɓe ne wato mai muhimmanci amma dai gashi tarihi an waje wato mutane kamar an fi ba da ma'ana ga zaben shugaban ƙasa shine ka ga ya cika media. kuma ka san wato zaɓe ne wannan wanda ba kamar yanzu na gwamnoni ba duka gwamnoni ba ne ba za a yi zaben a wannan midterm selection din mm. duka bai ci talatin da hudu ba cikin hamsin wanda za a yi zaɓensu to idan jiha ka for example ba za a yi zaɓen gwamna ba kila ko baka damu ba amma zaɓen shugaban kasa shi kowa ya fi mai da hankali a kan shi wane ne zai ci wane ne ba zai ci ba saboda ko ina ana ta nuna wato debate da ake ta nuna wato muhawara da ake ta yi tsakanin 'yan takara da sauransu kullum za ka ji shi akan labarai amma dai rashin fitowa zaben yana daga cikin illolin shi wannan midterms elections da yake kayi batun huce takaici ake amfani da shi a tsarin siyasar amurka a wannan zaɓe na tsakiyar wa'adi din kamar aya kenan zai iya yin tasiri a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a nan gaba? Zai iya tasiri sosai sosai saboda a yawanci ma ana kamar da na ce ma'auni ne na gwaji a ga hmm. cewa ko mutane sun karɓe ka ko wasu karɓe ka ba. wannan gwamnatin da take ciki yanzu kowa ya sani cewa shugaban kasa trump mm. ba wai mutum bane wanda yake da farin jini a jama'a ba kuma wani mutum bane wanda yake yin wasu abubuwa da za su wasu kwantar mutane hankali ko kuma za su daɗa mutane zuciyoyinsu to amma akwai wani abu kuma hanzari ba gudu ba mm. Eh, duk da wato tabargaza ku da kalamai da yake yi da rana a cikin kafofin yada labarai wanda za su tunzura mutane ko su ba su haushi wato akwai wasu ma'aunai na wato tattalin arziki da wanda su yawancin ainihin masu fitowa su wannan zaben kamar na midterms yawanci eh, nambobi sun nuna ko tarihi ya nuna cewa ainihin ah, mutane tsofaffi fararen fata kuma su suka fi fitowa masu yin wannan zaben to akwai wasu abubuwan da suke iya daɗaɗa masa rai zaman cewa duk wannan babatu da shugaban ƙasa trump yake yi Eh, ya zama cewa su ba su damu da wannan ba wanda suka damu da shishin ya yaya ainihin hannun jarin eh, abinda muka sa dukiyar da muka zuba cikin eh, harkokin hannun jari ya take wanda kuma yanzu kowa ya san cewa ah, tana kan hawa ne ah, rashin aikin yi ya yi ƙasa kuma ana albashi ana ta ƙara shi ma ko'ina. so mm-hmm. kaga harkar tattalin arziki eh, abu ne wanda yanzu a zamanin trump cewa komi yana tafiya daidai babu matsala akan harkar tattalin arziki mm. tumadalla hassan jibe kenan mazaunin amurka kuma masanin siyasar kasar yanzu a madadin bakon namu da julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a gaida Mahmud. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Usman Manika mai ruwa Rod Funtuwa ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin. Da Allah ku bani dama a yau domin in kara jinjinawa mai girma gwamnan mu na jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Matsari bisa kokarin kara tabbatar da tsaro akan iyakokin jihar tare da kara inganta ilimi da lafiya da bunƙasa noma kiyo da samar da ruwan sha ga hanyoyin mota birni da ƙauye hakan ya sa muna alfahari da kai da fatan allah ya baka ikon sauke duk wani nauyin al'ummarka sai kuma sakon injiniya arabiyu muhammad gidan madi daga jihar sokoto a Najeriya ya ci assalamu alaikum biyu hausa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to 'yan ƙungiyar fararen hular nijar yin taron manema labarai domin bitar takun saƙa da shugabannin ku ke yi da hukumomin jihar agadas ni dai shawara ta ku bi komai a hankali don ci gaban ƙasar ku amin sai kuma saƙon haruna buda in kaibo daga jihar jigawan najeriya ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka muna fatan allah ya sa ziyarar da shugaban muhammadu buhari zai kai kasar china a yau juma'a domin halarta taron haɗin gwiwa tsakanin ƙasar ta china da kasashen afirka ta zamewa kasar mu alkhairi tare da dukkanin kasashen mu na afirka allah kuma ya dawo muna da shi tafi gida lafiya amin suma amin sai kuma sakon haɗin gwiwa daga shehu kashalla kafi san ana zikiri da kadora digaga dan fulani warji a jihar Bauchin Najeriya suka ce salam biyu Hausa gaskiya muna yabawa waɗannan 'yan sanda yanda suka yi suka kama wannan mata a jihar Katsina kuma muna goyon bayan su kuma Allah ya sa mu fi karfin zukatanmu amin suma amin sai kuma wasiƙa daga Aminu Kano mai da garko ya ce assalamu alaikum biyu Hausa hakika matakin da sojojin ƙasarmu mu Najeriya da na jamhuriyar Nijar suka ɗauka nauyin haɗin gwiwar aikin dan dakile aikata miyagun laifuka a ƙasashen mu yayi daidai fatan mu shine Allah ka sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin sai kuma sako mu na ƙarshe ya fito daga Bala Muhammad Dambam da shugaba Iliya Mai Shayi garkin daura da magaji alasaka tashar magarya kuma suka ce assalamu alaikum fi hausa a yau mun shigo filin ne domin mu yi godiya da yadda Prime ministan burtaniya theresa may ta kawo ziyara a ƙasar mu najeriya hakika wannan abu ne mai kyau don haka muna fatan allah ya mayar da ita gida lafiya amin sun amin to a gaishe da abdulaziz adili toro kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. cikin mako mai zuwa ne kasar china za ta gudanar da wani babban taron koli na shugabannin afirka da 'yan kasuwar china taron da zai baiwa shugaban china shi jinping babbar damar bayyana manufar shirinsa na samar da manyan hanyoyi da gine-gine a duniya duk da cewa shirin ya fara fuskantar matsaloli china ta kaddamar da wannan shiri na miliyoyin dalolin amurka na tsare-tsare da karfafa harkokin cinikayya a duniya shekaru biyar da suka gabata shirin da yanzu haka ya shiga cikin kundin tsarin mulkin kasar a ɗaya bangaren kuma ana sa ran cewa idan shugabannin afirka suka haɗu wajen taron kolin china da afirka na wannan shekarar da za a yi mako mai zuwa za su kulle yarjejeniyoyi masu yawa da suka haɗa da kasuwanci raya ƙasa da gine-ginen masana'antu jiya alhamis ne wani na kusa da hannun damar faransa francis ya bayyana shi a matsayin mai nutsuwa duk da zargin da yake sha na cewa yana sanar da zargin lalatar da ake yi wa wasu limaman majami'ar katolika musamman ma wani limaminsa a amurka amma ya kunnan uwar shegu da batun sakataren harkokin wajen batukan ya ce papa francis ya kama kansa duk wanda zargin batanci da damo da wani tsohon babban jami'in cocin ya yi mishi har ma ya kira ga papa roma ya yi murabus To a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau. Ni Safina ta sada dangi ke cewa sai mun sake dawowa in an jima amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.